بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عند الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya babu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallaci abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin shehin malami abu zakariya ya habni sharaf annawawi rahmatullahi alaihi idan jama'a ba su manta ba karatu mu da ya gabata mun kwana ƙarshen hadisi na 447 yau za mu tashi hadisi na 468 eh, insha Allah muna cikin babin da ke magana a kan gudun duniya ana son mutum ya karamtar da wato son duniya cikin zuciya ta yi. abin da aka ne shi ne kada mutum ya bari duniya ta rinjaye shi game da lahira shi na yace wa anhu an karɓo da gare shi shi abu hurera ta Allah ya ƙara masa yadda ala abu hurera ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah ce gada miki asabbata gare shi ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum ku yi duba zuwa ga wanda a ƙasa gare ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku dinga duba zuwa ga wanda a sama gare ku fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum shi ne mafi cancanta da ba za ku walakantar da ni'ima Allah kan ku mana shi ne mafi kusan wato abin da ya dacewa da ba za ku walakanta ni'ima Allah da ya akan ku ba idan mutum na dibin wanda a sama gare ko shiga ne Allah ya mai sai baya amma idan mutum na debin wanda ya hiya wanda a ƙasa gare to ya gode ma Allah waɗaukacin sarki a rayuwa ko su kana debin nahiwa ne nahiwa ne nahiwa ne eh eh 468 shafi ya 166 da gaskiya abinda ke shemu shi shine kallon na sama wani ya gina gida ni ban gina ba wani ya sai mota ni ban sai mota ba wani ya samu aiki ni ban samu ba wani ya yi aure ni ban yi aure ba duk irin waɗanda abubuwa idan mutum na dibin su ba zai gode ma Allah ba saboda da shi sa aka san harakar duniya ka dibi wanda ka hiya mana ka dibi wanda a ƙasa gare ka wannan ya da mota to kada ka dibi motar ka dibi wanda adda mashin ko dibi wanda adda keke ko ka dibi wanda ka je ya kasa in ka sawo shadda ko yadi to ka dibi wanda nashi bai kai naka ba sai kai ka gode ma Allah ka ce ka gode ma Allah wannan shi ne sa ka gode ba za ka walakanta ne ma Allah da yi maka ba inda aka dibi wanda a sama shine bangaren ibada wanda hika yawan ibada ya hika yawan aikin alkhairi ya hika tsoron Allah to shi nan aka san ka dibi wanda a sama gare ka bangaren harakan lahira mutum ya zanka diba wanda a sama gare shi kada mutum ya diba wanda a ƙasa gare shi in ka diba wanda a ƙasa gare shi ga harkar a ira kai saboda ka ana son mutum ya dibi wanda a ƙasa gare ɓangaren duniya don ya gode ma Allah ga matsayin da Allah ya aje shi ɓangaren kuma addini ka dibi wanda a sama gare ka don haka kama jiki kai ka cin mai wannan shi abin da aka san mutum ya yi wa fi riwayat al-bukhari a cikin wasu riwaya ta Imam al-Bukhari إذا نظر أهدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق idan ɗayanku ya dibi wanda aka fifita shi a kan shi a wajen dukiya da kuma halittar jiki falyanzur ila to ya dibi kuma wanda a ƙasa gare shi kenan idan ka kalli wanda ka ga an fifita shi a kanka ɓangaren dukiya ya yi ka kuɗi ya yi ka kyawun jiki ko ya yi ka lahiya to kuma ka dawo sai ka dibi wanda ƙasa gare ka wannan shi yasa ka gode ni'ima Allah da ya maka so dama mutane suna da ƴan matsaloli irin wannan bangare kowa bai faye dibin wanda wanda ya ba sai da wanda ya shi ta ga mutum ya wuce da mutane kai Allah kawo goma sha biyu irin wanka kaga in ka diba za ka kai yanzu kai ba ka dibin matsayin da kake kila ma kai kana da lahiyar ka kana da abincin ka to ka dibi wanda shi hana lahiyar ma bai da dai da kake akwai wanda kake ya to shi yasa kaida ta addinin musulunci ka za ka kallon wanda a ƙasa ka bar kallon wanda a sama dan in kana kallon wanda a sama ba ka gode ma Allah abadan kana ganin Allah bai ma komai ba Allah ya ba mu ikon gane ba yace wa anhu an karɓo daga gare shi imamu abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam kara daga annabi kuma annabi ya ce ta isa Abdul dinar bawon kudi ya halaka wa dirham da kuma bawon dirhami kudi da yake da dinari da dirhami da kudi ne wanda ake amfani da su wal qatifa yace da kuma bargo irin mai layi layi irin wanda suke sawa mai tsada wal khamisa da kuma riga mai aiki yace eh, in uqiya rabiya in aka bashi kudin nan zai yarda ya ce wallahi ya tare kai Ya yace wa in lam yuta in ba bashi ba kuma lam yarda bai yarda zai hushi zai dinga zagi zagi to maza Allah yace ba wannan mi wannan hali ya halaka mutane su kula akwai wanda yana tare kai saboda ya samu wani abu da ya so kana ba sai dinga yabo yana kirari yana maka kirari yana tare da kai amma ran duka hana mai kuma ran nan za ku samu matsala to manzo Allah ya ce wannan mutum ya halaka kaga shi ya gudu shi kudin sun yi mai komi kai da zaka shi ni Allah duk wanda bai bani babu wani duk wanda bai bani babu wani kaga waga ba halin kwaye na ya gudu cewa kudin ɗaya na ya kasu alhali shi kun musulunci bai gina rayuwar mutum saboda takasai kuɗi ba shi yasa suke addu'a sai Allahumma ja'al al-mal fi aydina la fi qulubina ya Allah ka sanya dukiya ga hannayenmu kada ka sa cikin zuciyarmu da bai ta dukiya in ta zan cikin zuciya ai an samu matsala zuciya in ta shiga dukiya in ta shiga cikin zuciyar mutum za ka yana iya faɗa da kowa har da uwaye saboda ita saboda cikin zuciya take amma in tana ga hannun ka dai ba ta zuciya ka ba akwai sauki ta taho ta tafi to mi ne a matsala amma in cikin zuciya take za ka kwana ba kai kwana kana tunanin ka to shi fa suke addu'a Allah kada ka sanya dukiya cikin zukatan mu ka sanya ta ga hannun mu shi imani aka sanya cikin cikin zuciya imani da wasu abubuwa masu kyau amma ba dukiya ba duniya ba to saboda ka yasa ƴan uwa musulmi manzo Allah ya wannan hadisi na Bukhari wanda yake bawon kudi ya halaka duk musulmi shi da'iman yamshi wara al-fulus yamshi wara al-mal shi in ka gana tare da kai kudi haka kudi ka baka kudi haka bashi in baka bashi wallahi ba ku tare muna ganin halaye mutane daban-daban duk wanda baka bashi wallahi ba ruwaye da kai wani wallahi ko biyo ko biyo kai ka wuce ko kallon ka bai sai maka yace daga min yi ni ga mai bani shi ne sani alhali shi ko musulunci yana gina alaƙoƙin mutane ga wato addini shi a gaba addinin ka shi a gaba ga komi bisa ga abin za ka samu duniya ubangiji Allah ya mana kariya ce wa anhu an karɓo da gare shi kala abu hurara ya ce Allah ya ƙara masa yadda laƙadar ra'ayi saba'ina min ahalar tuffa Hakika na ga mutum saba'in daga cikin asabar tuffa suna zuyufin islam baƙin musulunci wa'anda su ba su da gida ba su da dukiya sun baro ruwan sun baro iyalinsu sun dawo da suna matsayin baƙi an ce sun kai su 400 sun kai yawansu ya kai mutum 400 dukkaninsu suna nan tashari a masallacin madina ba su da gida ba su da sana'a suna nan masallacin madina suna jiran yaƙi ya tashi a fi da su kuma suna nan tsoron karatu wurin manzan Allah sallallahu saboda Allah ya ce a yi hijira sun hijira sun baro garin sun dawo madina inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su wannan ahlus sufa din Abu Hurairah shi ya shugaban su yace minhum rajulun ma minhum rajulun alaihi rida'un cikin su babu wanda adda mayahi imma izarun ko dai zama dauri ina a gare shi wanda in ya tsaro kunkuru ne daga cibiya zuwa kafa shikenan wa imma ki sa ku da bargo kaza raba tufiya anakin sun tsarmi ga wuyan suna bargo kato wanda ya anka jawo da kafa sai ya biyo sama sai a kulle ga waya shikenan shi shi ka sallah shi ɗaya ga gida da jibe da wani wasu wahayi in ba ku shi abubuwa shi ka bada wannan bayani ya ce famin ha ma ya lugu nisfar saƙai ne daga cikinsu akwai wanda ke da wannan bargon in ya ɗarme ga wuya ina iyaka ya tsaya rabin iya iyaka sai tsaya rabin ƙwabri ya ce wa min ha daga cikinsu akwai ma ya bulugu ka'abai na akwai wani shi in ya ɗarme ga wuya yana kawo haga idan sawo fa yajma'uhu sai ya tattara shi biyadihi ga hannun sai ya rike karahiyata an tura aurata don shi tsoron kada ga al'aura al'aurata kada a ta ga al'aurata shi yasa sai ka ga ya tattara zanen da ƙasa ya rike ga hannun saboda kada zanen ya kware a ga al'aura al'aurata kuma shi ɗaya gare gida da daji kuma suna suna hankuri zaman su tare da maza Allah sallallahu alaihi rahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi kenan wannan hadisi kuma yadda mun karanta ya gwada cewa su sahabban manzo Allah sallam addinin nan shi a gaba gare su ba sa tuwahi manya ba ba tara abin hawa ba ko gidaje ko a kuje su suka samu gida masallaci suka zama shike sun ba da waya ga Allah da manzon Allah duk abin da aka yi shike sauraka shi yasa duniya ba ta shahe su irin haka da wa'annan mutanen manzon Allah na mutunta su wata rana yayi mitin da su ran juma'a har lokacin juma'a ya tafi inda suka zama cikin masallaci a nan sahun gaba duk wasu mutane sun haye da manzon Allah ya to sai suke wani tashi da kai to ka zauna wani tashi wani to zauna wani tashi wani to zauna aka yi rashin aka yi sa'a mutanen gari aka tafi da muna hukar Allah kasan zamanin annabi munafukai suna zuwa haron juma'a suna zuwa sun zuwa zuwa amma kuma munafukai na wanzan Allah da ya shi su za kuma je suna magana mula ba ku mana abinci wallahi ya za za mu so mu zauna ga wani sai a tashe mu wai manzan Allah ya musu abinci ba sai Allah madaukakin sarki saukar da ayoyi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani idan ƙila lakum idan aka ce muku tafassahu gurgusa fil majalis a majalisi fafsahu gurgusa wa idan ƙilan shuzu ya kace ku tashi tofan shuzu ku tashi ka ɗauki kayan ka tashi da wurin sai Allah wadda kusan sarki ya ce yarfa illahu alladina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar masu imani daga cikin wanda adda imani da abinda manzon Allah ya ce manzon Allah ya tashi ka tashi to Allah ya daga darajar kana da imanin ka wallazina utul ilma da kuma wa'anda Allah da kuma wa'anda aka bawa ilimi darajat darajoji ba sai wa Allah zai ba su kenan ka ga wannan magana an yi raddi ga magana munafikai cewa ai musu adalci ba za a fashe su to shi yasa a ka'idar musulunci idan shugaba ya to yace tashi to tashi da zai misali liman anan ne yace wa da jayidan wane ya shigo ya tsaya wurin yadda ka yi na sai ka ja baya wannan da gima ya ce ya shigo ya tsaya sau lokacin shi ya shugaba ai mana gan shugaban gwamnati ko an to an zamna in shugaba ce kai wani tashi za raɗe mutum ya tashi babu ko dama ko ya kana wani mai martaba an ka ce masa hirin nan kana tashi ko ba ka tashi dole ka tashi saboda manya su yi magana to ko a musulunci haka abin yake to idan aka ce wani tashi tashi ko aka ce wani dan gurgusa gurgusa yin da'a ga wannan umarnin imani da Allah haka ce a ni wallahi an walakanta ni ta ta zan yi da sauro shi yasa wasu ranar an kai baki ga masallaci ga jama'a sai a ce sahu biyu jama'a sun yan uyi yahin mutane su sahu biyu na gaba dan baki ta kaga shugabanni sun ka da wannan umar sai ka yi ɗa a ka da kai ga abin da an kai shi a haka amma ka so ka ce a ni wallahi to halashi na sun kai su a nan nan masallaci duk kowa da yake wanda ya wani tsoron Allah shi ya yi wani a shugabanci na daban na ai annabi waɗanda ya ce sa cikin masallacin da ya sa kuma ran jima'a matsayin shi ne shugaba ya ce shi da wurin babu halin mutum ya ce bai tashi don rasulullahi ne ka magana da amma haka sun koma jiya suna kuna kuni sai Allah ya faɗa mu annabi ya saukar da aya aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza qila lakum tafaffahu idan ku gurgusa fil majalis ga majalisi majalisai fafsahu ku gurgusa wa idza qila shuzu an ce tashi fansu zo ku tashi sai Allah ya faɗi sakamako su yarfa illahu alladhina amanu min Allah yana daga darajar masu imani daga cikin kenan wanda wanda ya da'a ga abinda an ce yayi kenan shi jama'a yau ko ubar diya ne uba ya ce mu wani tashi da wani number 1 to ya zama jama'a tashi ko ba tashi ko cikin mota mai mota ya ce wa na kai dawo gaba sai kuma kuma baya kana koma kuma koma kana koma to haka aka so a zama inda inda abin yake da tsauri kware musamman sai wajen matan aure da mutum ya tara da su mata wani lokaci mafi yawanci an jarrabe su da kowa sun haƙi ne yake idan miji ya cikin ƙwar gida dawo gaba ke amarya kuma baya kudan akan samu wani bi ja'inta don har yanzu ga malamai sun ka karshen matsala shin uwar gida ka shiga gaba ko ku wadda adda aiki ran nan wadda adda miji ran nan ka shiga gaba saboda ka san matsalar su tana da rikici kwaye da kasu. in yi umarni ya ce wakan ya gaba sai a ce ita ya kasu ya ga shan adalci bai da adalci akwai wasa da miji ya ce an yi jiran ƙurgiya ta hito ba ta hito ba sannan tana iko amarya ta yi ta jima an yi wajen kusan minti ashirin ana jiran ta hito ba ta ba ga miji cikin mota ya sadda mota tana sulu sai ce ma amarya dawo gaba mu yi hannu dawo tun da dai ta ke tuwa kila ayyuka sai mata yawa har ya ja mota ya yi nisa sai ga gasa hitu sai ba ta gani sai ta kira waya ka to mai zai ka mu ba za mu ga mu a to ni ga na yaso kuma sai ku banni sai sake yau kuna kuma sake dawo to shi dawo ga goma ma a sai ma ya zama to ya hisan su da an ka dawo ga to amare ka ita an gaba yanzu sai urga ta cima amare ya to ke zo ki bani wurina da ce a ita ka ba ta hita ko lalai ta adda miji yau ita ba ta hita ta ce wallahi ko kina so ko ba ki so ke a baya kuma wallahi kina kuma bayan nan da ki sani ko gidan ga wallahi bayan ki ki sani ki dai miji na nan da ki a <laughs> ai wallahi sai da ba ta yi wake eh hada shi ba sai da ya fasa sai urja ta sa hannu ta kashe mota sai ta cire makulli ta cire makulli in illa to shi yasa kaga irin al'amarin mata wuyi hagari shi yasa sai ai ta kasaba sai kagan jiya mun yi karatu a cikin kitabul adl mufrad matan manzon Allah to ai kudi ya ce Zainab ta tota yi magana shi adalcin soyayya tsakanin da mata ne ɗakin aisha an ka taho ko gidan aisha an ka taho an ka iske annabi na dakin ta an ka aiko zai ɗaya sai tawa annabi magana shi wa mata adalci yadda yake son aisha sun aisha sa ta ba za Allah sai cikin fatima kina son abin da nika so ta ce iya eh. to ki so wannan ma'ana ki so aisha ta ce so baba koma ya kira shi ce na gaya mai amma ga abin da yake mini to ki sake komawa ki faɗa mai magana mu ba shi na muka ni ce ina ai wallahi ban kuma ban sake ba mu magana game da haka gidan ko ko abada ya gwada na haya kuma da nufi sun ka sake aiko wata daga cikin matan so tawa abu zai magana ita kuwa ta taho ta hau bakin sai ta zage-zage kai zagen aisha ga manzon Allah zamne bai ce kala ba sai ta zagi sai ta zagi sai da Aisha fahimci cewa to yanzu in ta rama annabi ya da ta kuma ta hawa bakin ta ita sai ta yi sai ta aika mu wacce ita ma irin kalamai na sai da wacce ta kama bakin da dole saboda Aisha ta yi da baki sannan sai manzo Allah ya murmushi ya ce da ɗaya abu kuhafa ta da ya sayi na bakar ta to shi wannan aka karanta da nan wani bi faɗa na mata ka sa bakinka ya faɗa mun gane magana shiru za kai amma yan ce ya za a to a ci a ci ma ta mutunci wala haidu wanda cima ma ta mutunci wala ba wani ya tare to ka samu matsala yanzu amarya ka za ka shiga mawaɗa mugu ba mu da amfani ba wannan muke ba amma in kai shirunka ita ma ta buɗe baki ta rama sai a daidai to shi yasa kana kisa sai na mata wani lokaci namiji wahai sa baki ne ba a fada ba ka yadda da fada fada na buga yin buga babu ruwan gani ba ka kyalewa amma faɗan baki ta tabbaci babu ruwan baka ka shiga wa ba ka shiga mutu ta tabbaci su yi amma faɗa ba ka zara shi ba ka ba a bigin to saboda ka wanda a shiga ba yana dama ko ɗiya ne ko yara ne ko mamu ne ko duk waɗanda ke shugabanci ya ba su umarni su ku su yi ma Allah ɗa'a su yi mai ɗa'a matsayin shugaba kamar yadda musulunci ya azaye ma shugabanni ɗa'a musulunci ne zuma ina fatan mun gane magana sadaka su ahalin sufa din nan duyuful islam sun kasance suna yin ɗa'a, cikakka ga manzan Allah sallallahu alaihi Manzan Allah yana son su kware da gaske saboda shi yasa yakan zama da su ya daya musu kewa ya karantar da su kuma ya shirya da su saboda ba su da gida ba su da mata iya kasu na masallacin ba su zuwa ko'ina sai an kawo abin sadaka annabi ya kawo musu ko in daga yayi ya ce masabbai ne kai ɗauki mutum biyar wanga ya ɗauki mutum goma ka ce ka ba su abincin dare haka za a raba su gidajen mutane kuma haka sun kai rayuwarsu alhamdulillah har wasu su Allah ya buɗe musu kowa arziki shi abu hurara zai lawa bai yi aure ba sai da manzo Allah ya zan ba. da shekara biyu da rasuwan manzo Allah ya yi aure kuma ya haihu shi abuwa cikin marwata da su jan ɗanai ɗan abu hurairar ake shi ba sahabi ne ba amma tabi'i ne saboda babanin sahabi ne zama ina fata mun gane magana masu magana ta abu hurairar bai aure ba wannan ba haka ba duk mai karatun hadisai ya tabbatar da abu hurairar ya yi aure kuma ya haihu to Allah ka ba mu ikon gane yace wa anhu qala an karbo daga gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yace ad-dunya sijnul mu'min duniya furukun mu'mini ce wa jannatul kafir kuma aljanna kafiri ce kuma yadda muka yi bayani wancan sati ita duniya dama wanda an mu'mini komi cikin kangi yake cikin ta an tattare ka an sama ka'idodi ga wasu abubuwa haka taba komi da ka sani musulmi akwai yadda aka sami iyaka kai ya tsallaka wannan iyaka za a bude ma'aikata ita rata shi kiya in ka dibi sana'o'i akwai sana'ar da an ka cika kai amma mutane mu daga cikin abin da ka wahalshe mu sana'ar ta baka shawa ko zuwa ila kai baka tsaya kai binciken hukuncin shari'a ga sana'ar zama ina fatan mun gane magana shi da ya ga ana samun kuɗi da shi kenan ya duk ribin sana'a gara aka buɗe na gem ɗin ga na yara na misunan manya-manyan talabijin ake sawa eh pes eh ɓare ku shi yanzu kaga in ka tsaya ka diba gani mi a hukunci wani sana'a ga musulunci ba ta halatta sana'a sai da kasuwan kanawa bai halatta a table tennis ya hukuncin ga addini amma za ga wani kawai ta ba shi shawa sun yake so ya da ka tsaya ka daidai hukuncin shari'a ga abu ka hanka fara don ko ka fara bai ɗorewa ba Allah ba zai sa albarka ga abin da ya hana ba sai wani suna sana ina sana'a a jakkai yana fi sa masu ci haka wannan haramun akwai sana'o'i daban-daban waɗanda suke a musulunci ba su inganta ba su halatta musulunci kuma ana ana yi wani kuma yana yi sana'a wadda a halat amma kuma cikinta akwai guba bai sani ba kamata ya yi wala ya hillahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi ka tsaya kayan ka yi sana'a sai ka mai hukuncin Allah a cikinta mi an ka ce a yi cikinta da zo da sana'a kabu kabu kawo ka ba halattu amma ciki ne akwai abin da ba halatta ina hukuncin lobin 'yan mata biyu ko uku suna dan fare ma ga jikinka kai namiji babu zumuntawa babu ta'uwa tsakaninka da su ya halatta lalura ta ba a kan shi lalura abinda aka cima lalura a musulunci shine abinda in ba a yi shi ba ana mutuwa ko ana samun salwanta wata gaba shi aka lalura ina ran yanka ce kai ba ka ɗauka sai mutum guda ko mutum guda sai wanda bai taɓa ma jiki in mace ta namiji ta ga wani normal shi wa musulmi an sami iyakoki ga abubuwa daban-daban ko ba gaskiya ba da shi yasa manzon Allah ya ce duniya kurukun mumini ce an ce kakkasha abu kaza kakkasha abu kaza abu kaza haka ci kakka ci abu kaza kaza duk yadda yake kakkabar amma za ka ga wanda musulunci ne bai da ƙarfi waɗannan abubuwa da yana iya ta su to kaga ya yi kama da kahiri sai yasa za a yi mai azaba a haɗa shi wuya da kafira tashin kiyama shi ko kafira tashin kiyama za a tauye shi zai shiga matsala kwarai da gaske duk ga abin da hagan ya cikin duniya walwala yake ra tashin kiyama wallahi har da ruwa bai samu ya sha don sai kahirin sun nemi don Allah ya an zanna ku taimake mu wana da ashabun nari ashabal jannati an asidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakum Allah qalu inna Allah harramahuma al-kafirin Allah ba daukakin sarki yace yan wuta za su kira ya aljanna sai su ce don Allah ku dan izo mana wani abu na ruwa mu dan sha isbuwa muka ji ko wani abinci da Allah madaukakin sarki ya azurta ku da shi dan izo mana don Allah sai azun sai inna Allah ya haramta su ruwa da abincin aljanna ga duk wanda a to ku kudi ba ku samu amma nan duniya zaka ga da kahiri musulmi kowa ya da kahiri da musulmi kowa ya samu ya ci lahiya lau wani lokaci ma za a kahiri ya ma yake abinci mai daɗi don kana ganin gidajen kafire da wahala ai ai miya babu nama amma kai wani bi kana sati ba ai ma miyar nama gidanka ba sai da kahiri ya yi gudan kato ya gwada ya ci ya ƙoshi dama duniya da kahiri da musulmi kowa na ci amma ran tashin kiyama wallahi za su shiga matsala to shi yasa mutum ya yadda cikin kurkuku yake nan duniya ya cikin kurkuku gidan yayi kamar gidan da kake duniya ka yadda da haka haka na ka so mutum ya yadda da wannan ya yi hankuri da abubuwan da ya gani wata rana ka yi ni baka ci ba sai ka rana kana hankuri ka yi ni baka da ko sisi ka rana kana hankuri saboda kana gidan yayi wanda a gidan yayi an sani bai da walwala haka manzon Allah ya siffanta duniya kuma haka ta jama'a mu ɗauke ta haka wata rana da daɗi wata rana da wahala duniya ta haka wallahi duk ga yawar gita shi yasa Allah duk misalin da yake ba da rayuwa sai ce la'ibun wa lahawun ko lahawun wa la'ibun wargi da wasa haka duniya take duk wanda abu da haka ana yi wallahi wargi da wasa kenan wanda ya dauke serious sai abin ya wahal sai Allah da ya rasu duniya ya ce wallahi duniya shi wargi da wasa ɗaya ɗauke da duk waɗanda da abubuwa da gana yi wanga ya dogon gina wanga ya soya katayen mota babu mai irinta wanga ya ya ɗunka shadda da babu irinta wallahi duk wargi ɗaya na kusan za a ga an to an wargaje ina duniya take babu ta tashi kamar dai wasa yaran na in an kai ruwan sama yaro ya to yana alƙalin ƙasa da ƙeni ya to gida ya koma gehe yana kallo ne da ya jimuwa sai ga ɗaya wargaje gidan ya yi gida ya yi jimuwa ina gidan yake ya wargaje wallahi har duniya haka wata na sai kawo labe ina duniya take ba sai na gaje ba ta riga ta gama aikin ta sauraka abin da aka so ga mutum duniya ga ya ta sar ya bi ta a hankali duk abinda ya zan ba halalin ka ba haka taba shi duk abinda yake haramun na aka ce ga musulunci kauce mai wallahi koyi bai samun ka jama'a ina fata mun gane magana a yau zai muka diba za ka ga da ba su aikata haramu sun koyi lahiya a yi amma waɗanda a dumu-dumu cikin haramu za a ga kullum wani sau sun san ba da yi suke ba suna cikin matsala amma wanda suke shi damar lahiyar hankali ne kwance bai taɓa dokar Allah ba dole ya zama lahiya to Allah ka ba mu ikon gane yace wa annabi na umar radiyallahu anhuma an karbo daga Allah da umar Allah ya kara musu yadda kala yace akhadha sunuhum bimankibi bimankibayya manzo Allah ya dawo ka haduna guda biyu fa qala sai manzo Allah yace kun fi dunya ka zamo a cikin duniya ka kasance a cikin duniya ka annaka garibun ka ce kai bako ne au abiri sabilin ko komai tsallake hanya yanzu in mutum tsallaka titin da bai zuwa tsakiyar titi ya tsaye wucewa zai to haka yake ba ka ɗauki duniya ka biyo ka wuce da kayan ga kai babu wanda ka so tsakiyar tsakiyar gole bai ya shi hida ya kwanta ko da cikin dare na ko da ana ruwan sama ka na ga wani ko mahaukaci da wahala ga mahaukaci ya to ya shi hida bisa gole ko ba gaskiya ba to manzon Allah ya ce duniya ga da ka san mai tsalaka titi na ka ɗauke ta haka don haka take kaga wanda abba ko ga gari kokari yake ya gama abin da yake kuma garin su ina na agarin ku kabari agarin ku dan nan duniya ba kawo ka dan ka zanna ba ni na sani kai ka sani kowa ne gabarin barin ta zai ba wanda ana permanent abin nan permanent accommodation a nan duniya ba wanda da permanent a wurin zama nan kowa daga zai tsaya da yawa sun shi mu ba ta ya zamu wata sai an jira labarin mu sai a ce ai masallacin bin da an yi karatun hadisi wani kai ba Allah ya rade ya rade ya wuce an wuce wannan shahi an wuce su wani kaza da kaza su kaza sauran karatu an wuce wannan wani yanzu wannan zai haka ya kamata mu dauke ta haka take kuma eh kowa babu kowa ya ta shekara ɗari har da ƙarami ya ya ya yata kuma haka take to saboda kaga ya kamata mutum ya ɗauki duniya ga bauran zama ta ke da mutum ya gyara lahira ta hakan na mutum ya kwantar da hankali ne inda rayuwar duniyar ta idan kaga wani ya hau ƙatayen mota kada hankalin ka ya tashi ka ce gida a kasa kwana da wallahi na daga mutane tashi wallahi na kafa fara sai ya za ka yi ayyar litinin shiga gidan wani ayyar sai ni taslima sai an yi atmanin ya za yi samu kudi iri ne karami iri ne aljanna ya yi maka jima ina fatan mun gane magana amma kuma kada mutum ya manta ana fa neman duniya fa amma ba ido gaje ba sai ka neme ta gwargwado abinda Allah ya baka ya baka sai kai harkokinka amma wallahi mutum ya sani duniya ba a tabbata cikin ta shi yasa manzon Allah ya gaya wa Abdullahi bin Umar wannan sai yadda da haka wada ta shi yasa uslubi na da'awar manzon Allah ya da kyau sai da yadda haka wada ta yace ya Abdullahi ya kai Abdullahi kun fi duniya ka kasance a duniya ka annaka garib ka ce kai bako ne gharib ana nufin wanda an bako kuma kowa ya san al'adar bakonta ka ga abin da ka ce ya ce au abin sabilin ko kuma mai tsallaka hanya ka hito daga nan nan zakana haka yi kamata ka ɗauke ka hanya ko shi yasa haya ko abu musulunci ba a sa zama bisa hanya ba a kashi bisa hanya ba a yi tsari bisa hanya kuma ba a mai da hanya wurin zama ko hanyar daji ta ku ko cikin dare na manzo Allah ya hana mutum ya iske hanya ɗaya kwanta bisa garin ta dan in kaga hanya bugagga hanya an bi ana bi ana wucewa ko mi dare wallahi kwanta wurin saboda akwai masu wucewa wurin in ka tuwa kwanta duk abin da masu wucewa sun kama Allah ga jama kanka shi yasa matsawata suke unhuwanin da kasan marraba hanya wagga ta hito nan ta gamu da nan ta bulle ta yi nan wagga ta hito ta yi nan sai ka ce kasar tsaki haya ka tsobo boka yana amfani da wa saboda haka abin da aka so ga mutum matahina kowannen mu nan da kaya ne ga kai ba ka san za ka wucewa ba amma kuma kayan ya za kai nan babu wanda ka ɗaga hannu cewa lahin nan famunan abin da gare wurin babu mutum bai isa ba saboda ka duniyar ma za ta tashi ta kare aikin ta zan babu duniya to ya ku yan uwa musulmi mai da hankalin wa kan ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda ya kasance ya kula yana cewa idan amsaita idan kai mariciya ka ga marice fala tunzis saba kada ka jira cewa za ka kai asuba in ka ga da ce kada ka ɗauka da kai za a kada ka ɗauka da kai za a suba ya ce idan asbata idan subata idan gari gari kawaye gari da kai an kai a fallatin zai masa a kada ka dibe kada ka jira za ka za a taimare kada ka tsoka da kai za a za ki sai ce wa khudh min sihhatika limaradika ka ci lahiyar lahiyarka tun gabanin ciwo ya zo ya same ka sannan ya ce wa min hayatika limautika ka ci rayuwa ka ya mutuwa ta isko ka san sanda kake da lahiya Allah ya baka lahiya ga jikinka wallahi ka tashi kawa kanka abin ka mura ma kanka abin zai umane ka ko ba gaskiya ba sannan bayan haka rayuwarka da Allah ya baka tun kana motsi wallahi ka tun wanda ka halausun za abin ne ka wanda wa'azi na mai ƙarfi ƙwaye da gaske da aka fawa mutane shi yasa magabata ba su dauki duniya wurin zama ba kuma ni wallahi na ganin mutanen da wuri sun fi ɗaukar haka nan yadda mutane yanzu abin da haɓar haka shine su mutanen da wuri daga cikin baiwar da Allah ya musu ba su da ƙeta suna da ƙarfi su abin duniya abin duniya ba komi na ƙarfin su ba na harko dai za ka dima ko gidan gado ba fara ba. gidan gado ba a raba babu mai ko babu wanda ka magana ta sannan kana ganin mutum ya ba wani gida dan uwa ne gida ya zamna shi ke nan kuma ya zama nashi famunan ko cewa wani gahi na san sai kai gina su mutanen da wuri suka tsoko wasu ɗiya waɗanda ma nasu kawo gidajensu sai su koma kamar nasu kamar gidan masu amma mu na yanzu ga ramin kuwa da suke fi ɗiyanki inda za ka ga mutum kane ne uwa guda guda uwa guda uwa guda hana gidan haya shi ku ga gidajen su hibe cikin gari kana ganin anya akwai soyayya wurin ga akwai zumunci wurin ga wallahi su mutanen da uwa ma ka cira kaiwa ne ka ba wani wuri zai zama ko bai shi kuma magana ta daga ta tabbata sannan su mutanen da wuri daga cikin abin da Allah ya taimake su da shi wato suna da da'a da biyayya ga su. uwayensu suna jin kunya a ce uwa ta ce abu kaza wa mutum bai yi ba wallahi ba su yi haka suna ganin girman uwayensu kwarai da gaske amma yanzu mu ka sa uwayen aiki da kanmu ga matar ka zaune sai ka sa uwar ka aiki aikin da matar ka sai ka sa uwar ka mutane yanzu ma da kama uwayen matsawa tsawa da kuma ba a samun hakan su mutane da kowa sai yake ya gama da uwaye ne lahiya mu kowa sai yake ya shi daga mutum da su akwai wanda ya balla ba ya ce wallahi shi ba bane sun yi shekara uku ba su magana uban ciki ne na so saboda ya yi mai ba daidai ba shi ko wallahi ya riga ya kauce sai da an kai sulhu eh? eh uba yin ciki ne ko wallahi sai da an kai sulhu da uba ne kaga an samu matsala su mutanen da ba su da dalibar ana ya ci lam gare ka kai a ce wai kai gaba da babanka subhanallah baka cikin mutanen kwarai wallahi shi ta wata da suka zama lahiya ba su yadda da haraka haraka uwayen sannan bayan haka su mutanen dauri Allah ya tafi suna gudanar kunya in mutum yawa abin kunya wani gari ya biya ne saboda kai bar ma yana bai iya kallon mutane da wani amma zo sai kan abin da mutum zai na rashin kunya kuma mutane tarmar zai kowa na kallon ya kallon mutane kuma shi kenan a ce ga wanda yawa ya ciki ko yari ya masa ciki ta aihu shege kuma suna ta yawan cikin mutane ba koyi ba su ci ga kuma mutanen da ra'ayi bai koyi ba ga yasa haka to saboda ka shi yasa zaka ga su mutanen da sun ba himu sanin musulunci ma yadda yake hakikan yadda yake amma wallahi mu yanzu kan sai dai mu roƙi Allah ya gafarta mu ga dan uwanka cikin matsala baka ya taimaka wannan ba musulunci bane tsakanin da Allah wannan ya bar mun hisson duniya ta ga lahira ke to Allah ka tausaya mu saboda wannan hadisi yana da ƙarfi ƙware da gaske yace qalu fi shari hadal hadisi malamai sun faɗa game da sharhin wannan hadisi ma'ana hu suka ce ma'anar salatar kan ilar duniya kada ha karkata zuwa ga duniya wala ta tafi zaha watsanan kada ka riƙe duniya wurin zama sai ce wala tuhaddis nafsaka bi tsulil baqa'i fiha kada ka ba rayuwarka cewa za ka yi dogon daɗewa cikinta. kada ka ɗauka za ka da iskin duniya kwaya daga gaske kenan idan mutum bai ɗauki duniya zai da iskinta ba zai hika ba jiki ne wani kakanta kaya ne kamar hada ya ta suna mutum na shigan kaya ne haka ya kamata mutum yi kullum kayan ka shiga su amma za a ga mu yanzu a kowa ya baje cewa a yanzu ga ne na shekara goma nan gaba kaya nan cikin na shekara goma ko shekara wadda ba a kare baka ta yakka da ka shi yasa aka ce kada ka ba rayuwarka labarin cewa za ka yi dogon dadewa cikin duniya wala bil na biha kada kuma mutum ya ba ta dogon muhimmancin da cewa duk wanda ya taba mai duniya cewa la kuma samu matsala daga mutanen da ba su da wani abubuwa su da yawa suna salwanta amma ba su babu ruwan abu ne bai hada ka da shi ana ba da misali damar daga da an kai ta bana za kowa ya ruhe hanyar ruwa gida da kan ruwa makwacin su shigo gida ɗin alhali inda ka ɗan buɗe musu bulo guda sun ka biyo akwai inda suka wucewa gidanka su ƙara gaba gidan wani na uku in sha Allah daga suna samun hanyar wucewa su amma duk ba mai haka kowa shi wala bai barin ruwa makwacin su ko ruwan inda ruwan gidanka ba ku su gidan makwacin su ka ga ruwa hanyar suka bi ɗaya ruwan da aka yi masu yawa sun tuwa makwabcinka gida ne ya ta da ruwa da in za su buɗe su har gida ne ya faɗi in gida ne ya faɗi har ana barin haka yi ba eh eh eh eh eh

ya bude su shi ma wata ya bude su wuce shi ma wata ya bude su wuce kowa ya bude ba sun tsaye sun taye sun taye sun kuma gulbi amma yanzu kai ka ce ba ruwa ba su ruwa makwasin da ba su zuwa gidanka shi ma wanda ya ce wallahi ba su zuwa gidan sai ka ga ruwa sun taru guri guda shi yasa hadda hanyar hanyar wucewa ba a samu yiwuni huwa da ɗaya suka yi saboda bi saboda kowa bai nasiha shi yasa manzon Allah da ya ce kada ka hana makwacinka ya aza katako ne ga katangar gidanka in zai daki haka hana mai shi ka katangar gabe yayin ta ya to ya ce wanda Allah ka bayyan azab mahi yawanci duk wanda ka ji ya ce wanda Allah ka danne yan azab yi shigi ta bisa gaban wanka wallahi bai da ƙarfi na su wanda ada kai za a ga su wallahi ba babu ruwansu da wani bango ya tsaye ka jayewa sai ya tare ginar wanzan Allah ya ce kada ɗayanku ya hana ma ɗaya ɗan uwanshi ya aza iccen azara ce sama ga katanga ta yi in zai yin ɗaki abu ya ce mali a rakun an haza ma'uridin me yasa zama kuna bijirin ma wannan suna ba ku aiki ne ya ce shi wallahi duk wanda ya hana mai ya aza wallahi jihin shi zai yi da wannan iccen ya manzan Allah ya ce kakka hana kuma ka ce kai ba ku bari amma za ka ga duk wanda ya to gina sai ce ka bar mita uku ne ba mita uku na kawa uku kawa uku kai ka bar kawa uku ne ba bar kawa uku a bar kwakwa a tsakanin ka ko haka ne ka ce ni zan aza gida sai da baro kawa uku kai ma ka bar kawa uku sai ka kwakwa ko haka ne ka ce babu nasiha a su yaya mutunci zai ce abu malam ai ba a ko magana ba yanzu shi tuwa na gaskiya ban iya yin jan gina amma sun ce kayi gina bai laba, sai ce a ni wala ba mai labarin da gina sai tsayi ne haka kaga duk wanda ya faɗa ma haka ya gwada ma ba za ku yi makwabtaka lahiyar jama'a ina fata mun gane magana abubuwa ga sunan yanzu sun taho yana gwada tsakanina da kai hawa ba uwa guda uba ba mu da zumunta tsakanina da kai sau da kai na ka sha'ani inda sha'ani in ma ya matsar cewa na kamar sami ido ga harkoki makwabci da makwabci ba sau da dun mun shuri waɗannan abubuwa yanzu in kaddiba za ka ga barkace wasu al'amuran a gansu barkace suke wallahi ba ka iske ga unguwa malam ana zama zama babu daɗi kamar diba musulunci guda aka yi ba sai sai za ga mutanen da wuri wallahi ba a cin musu shi sai imamu malin cewa babu ya za a yi duniya ta gyaru abin da ya gyara na harko shi zai gyara na yanzu ka su wa'ancan na harko sun bi dokoki suka gyaru lahiya a lokacin da matsala to mu ma na yanzu ba mu gyaruwa in ba ta mawa kuma ba mu iya komawa ba mu iya komawa lahiya mai nisan da ba mu iya komawa zuma ko muna iya komawa ba mu iya komawa halayen mutanen da wallahi ba mu iya yanzu mu na yanzu ba mu iyawa dama shi na manzan Allah ka cewa musulunci ya fara yana bako kuma sai ta hiyar ta yi ta hiyar ya dawo ya kuma bakon nan yanzu ku da bakon bakonta sun mutanen dauri ko wani abin kwaɗe an ka dawa sai musu ya ɗan makwabci ne fa amma yanzu ba mutumin dauri za ka ga Allah ya taimake su abun duniya ba sashi da gaske kwarai da gaske akwai wanda ya gwamnati sai da ya saboda bashi ba sai ya biya bashin na yace zama na gidanka amma yanzu mutum na bashi ka taso mai ya tallata ma gida ne kai a makwabci ne sai ya ce shi ka sayewa sai ka shiga ta tashi ya baka nutus wata uku ka sai zuwa ka tashi shi ke kaga ina ina ina abun ga yake kana da halin ka sai ka bar gida ne ya zama amma kai zaka sai yawa ya tashi duk inda ya Allah shi ya sani haka mutanen da wuri ke amma manna yanzu ba mu yin haka to ubangiji Allah ka shigar shigar da mu shi yasa yake cewa wala ta'allaq minha illa bima yata'allaqu bihi al-gharib kada ka rataya ga duniya sai mai yadda bako yake rataya garin da yake fi gari waɗanda ga inda ba garin su ba wala tastagil fiha kada ka shagaltu a cikin duniya ma la yastagilu bihi al-garib ga abinda bako bai shagalta da shi ba abinda bako shagalta da shi ya gama harkoki ne kuma garin su duk wanda abba ko ya to inda ba garin su ba ya ga ya kamar logi ne garin su ya komawa inda yake zuwa ya shiga ban daki lahiya lobi da hausin komi yayi wanka ya hito gyara shi hida ta ya kwanci ne inda ya kaso ya ta inda ya kaso kaga wannan garin suna to amma yan kana bako duwana walwala ba kare ita akwai wanda ya ce shi wallahi in yi bakunta abinda an damuwa ta ina da kewayawa kaga tun daga nan ya gwada cewa ba garin ku na ke gida ba gidan ka na saboda ka hadda abinda haka so kila baka isa mu ne kaci da ba garin ku na ba to haka aka san mutum ya riƙi duniya matsayin shi bako ne yace wala yasgil illa bima illa yace yace bima la yasgil bihi al-gharib alladhi yuridu an yuridu az-zihab ila ahli wanda ke niyyar zuwa inda iyali yace wa billahi tawfiq dacewa ga Allah hadisi guda ya kamata mu karanta sai mu yace wa an abi wa an abil abbasi sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya zo wajen manzon Allah sai ya rasulullah ya manzon Allah dullani ala amalin ka nuna mini wani aiki idza amiltuhu ahabbani Allah idan ne aikata shi Allah zai so ni wa ahabba ni na mutane za su so ni fa qala sai manzon Allah yace izhab fi dunya kai gudun duniya ma'ana duk abinda an harama cikin ta kauce mai dama kun san mai bayani eh, satin da ya gabata cewa abinda aka cimma zuhudu. ya eh, an kace cikin nan akwai haramun ko shigowa bai shi zahidi bai shigowa amma shi wanda aka ce matsantsani gare wara'u shi mai wara'u yana shigowa sai dibi ina haramun yake sai ya kauce mai ba ina bakun gawa mai tsakanin shi wanda a zahidi an ka ce nan wurin ga ana haramun to ko shigowa bai amma shi mai tsantsani na ai shigowa sai dibi ina bangaren da haramun take sai ya kauce mata sai ya koma gini ba ina fata kun gane magana kamar yanzu ne ka ɗauki ban misalin ɓangaren harkar pos wagar ta game gari yanzu wasu na ta'amuli da abubuwan da babu kyau ciki yanzu ka zama pos bisa ga ka'ida a yadda ayyar yar ciki kake rubuce akwai abin za a cajin mutum ko express ko ba express ba shi express shi ne ta wane emergency na aka san kudin dole kuma sai kudi sun karu in kana san miliyan guda dole sai ka mu dubu goma ko ishirin da tuwa suna yana bukata aiki ke kaga wannan haramun ya wuce ka'ir da aka aza jama'a yana fatan mun gane magana sannan bisa ga da an ka aza in ba mutum ita bi ba da wahala ya cin halal ne cikin aikin shi ko matsala yan haramun kana ta amuli da abin da haramun cikin cikin sana'a za ka sayan hafawoyi ba ka sani ka sau sai ga sai ga mutum ya taho mazan tura mai dubu talatin kasuwa mai dubu ɗari wata rana ka tura mutum sau biyu ƙwarai suna yin haka nan masu duk pos suna hafawoyi ƙwarai da gaske kuma ana damfarar su ana yaudarar su to inda suna tsaya ma gaskiya wa Allah wai taqamu ala dariqati ina za su tsaya to ka'ida ga yadda aka taji amma wallahi kaucewa suke wa ƙa'ida shi aka samun matsala da ce ai to ai abu shi ya yarda ba wai yarda na ka'ida ya kamata tsaya ma ita a daidai to shi ya ce mawara ɗan tsini biya da mutum ka da bukatar abu ka ha ƙara mu ka ha mai taji shi ya taushe yadda ba wa yarda sai aka ribi a ya asalin ka'ida abu yake ya yi zara ya baka saboda don dole na ya baka sannan shi wanda ya kawo kudi ne kashi samun zafi ta yi cikin akawun shi ko ana tajin ne ko ba tajin ne ka su amma ka ƙa'ir da an ka ala shi ba a caji wanda kawo na ba amsa zai eh sun samu kuɗi amma su kowane caji su kai saboda haka shi yasa kana ganin suna samun matsaloli cikin kasuwancin kamata ya mutum in zai yin abu ya tuya sandu hukuntun shari'a ne a faɗa wa mi'an halar ciki mi'an haram da in kauce don haraka da kuɗi wallahi tana da haɗari kwarai da gaske yanzu na riba na shiga ko haramun ka shi yasa manzo Allah ya ce kai gudun duniya sai mutane sai Allah ya soka wanzu har fi ma inda nasu kuma ka guji abinda aka hannun mutane na nas mutane soka in ka san mutane soka ka guji abinda aka hannun duk wanda haƙura ka fa abin hannu wallah ba ku zama lafiya wannan ka'ira ta manzo Allah ya ba ku idan musulmi in mutum ya gudun duniya da harkar duniya Allah zai so shi amma su ko mutane in kana son ka zama ya su abinda ma'ana ya ka ɗauka ka ba su jama'a yana fatan mun gane magana kuma mutum ya gwada duk wanda bai da kwaɗe an yi so ne duk wanda ka ɗora ma da lura kullum ba ka so yanzu ka diba gani ko mata ka aji duk masar da ba ta matsa ma ta ka haifar amma duk wanda komi na na fita kan beka nauyinta koyo shan mai gare ta za a ga kun samun matsala ga ita take in take yin sai ka ya faɗi saboda za ka azama bukata ne saboda ka shi yasa ana son mutum ya guji abinda aka ga mutane wallahi zai samu soyayya haka ka'ida yake kuma da ko Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ka ba mu ikon kiyaye mu duk harkar da haramu mu kauce mata abinda a halalin kuma Allah ka sa ya shigo hannunmu cikin sauki ka yahi mu zunuban mu ka sa mu gama lafiya anan muke zaka ta kuma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh